الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon halartowa domin ci gaba da karatu a cikin littayin kitabu tauhid inda darasinmu da ya gabata shine darasi na tara kuma darasinmu na tara ya kawo ƙarshen babe na biyar babe mai bayani akan fassarar tauhidi da shaidun cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda yau insha Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan darasin namu na goma za mu fara da farkon babi na shidda bawa da malam <clears throat> Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yayi taken babin cewa babun min shirki lubusil khalqati wal khaydi wa nahawihi ma li raf'il bala'i au dafihi wannan babi yana bayani ne daga cikin sashen shirka mina shirki yana daga cikin sashe na shirka ba wai duk shirka ba a sashe lamsul alƙati ɗaura munduwa wala haidi ko silali wani abu ma ko abin da ya kama da munduwa ko silale don ɗaukake bala'i kenan bayan ya sauka shi bala'in sai a ɗauke shi ko kuma a'a ɗin guje bala'in gabanin bala'i ya sauko sai ya zama cewa an ɗauke shi to yana daga cikin shirka mutum ya ɗaura munduwa ko zobe ko wani abu da ba su ba domin ya zama sanadin ɗaukewar wata jarraba da Allah ta'ala ya mishi ko kuma ya samu kariya daga wani abu da zai same shi a dalilin zobe ko munduwa. Wannan kenan don haka, mu sani cewa babu wani mai iya baka kariya, kuma babu abin da zai kare ka in ba Allah ba. Don haka tun warko ka dogara ga Allah, ka nemi kariyar Allah. gabanin shiga cikin babin malam ya yi mana bayani cewa to wannan min da ya kawo tafiliya ta ma'ana sashen shirka ba dukkan bayani ne na abin da ya shayi shirka ba a'a sashi daga cikin shirka ɗaura munduwa ko ɗaura silale ko wani abin da ba su ba ba wai dukkanin shirka ba a sashi kuma saboda shi shirka ko ita shirka suna ne na jinsi wanda idan aka yi magana shirka yana yiwa ya zama shirka babba ko kuma ya zama ƙaramar shirka ko ƙaramin shirka saboda haka ɗaura waɗannan abubuwa don samun kariya ko don ɗaukake wani bala'i wato na daga cikin abin da yake shirka ne yana iya zama shirka babba yana iya zama ƙaramar shirka ba wai ana nuhin waɗannan abubuwan da an ka ambata ba a yanzu duk 'yan shirka ta yi ƙarama a'a sai an karanta sannan za a gane wannan shirka ce mai fitarwa daga addini wannan shirka ce wadda ba ta fitarwa daga addini yana yiwa shirkan nan ta zama ƙarama yana yiwa shirkan nan ta zama babba gwargwadon ƙudurin wanda ya ɗarma abin da ya ɗarma wanda ya kasance ya ɗaura abin nan ya yi shirka to shirka ce tana kasancewa ne da gwargwadon irin ƙudurin niyyar da a ciki idan ya ɗauki cewa wannan abin shi ne zai ba shi kariya tamaman kaga wannan ya yi shirka shirka babba saboda dukkan wani wanda yake ya tabbatar da sababi na wani abu a ce sababin wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wannan abin ya zama sababi na shari'a ba, ko kuma wani abu na ƙaddara, wanda wannan abin ba ƙaddara ba ne. Da da haka duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan, kawo sababi wurin da babu sababi, ko kawo ƙaddara inda ba ƙaddara ba ne, hakika ya sanya ma kansa ko rayuwarsa ƙoƙarin haɗa wani da Allah. Misali, karanta surar fatiha sababi ne ga shari'a domin samun warkuwa idan ka karanta fatiha da niyyar Allah ya baka lahiya wannan ba ka aikata laihi ba aka kuma wani abu wanda za ka ci wanda zai kawo maka sauƙi wanda jarrabawa na ila cikin kana ciwo a baka magani saboda an saba da cewa irin wannan maganin in an sha shi Allah yana ba da sauki shi ma wannan wani abu ne wanda baka aikata wani abu na shirka ba to abin da dai za mu lura da shi shi ne su mutane dabra da irin wannan sun kasu gida uku akwai wanda yana musu sababi idan an ce ga dalili ko wani sababi sai ce shi sam bai yadda da wani sababi ba a sam babu wani abu da za a cewa na sababi ya ce ya yadda to duk wanda haka ya yi kama da wata ƙungiyar da aka ce ma jabariya da wata ƙungiyar da aka ce ma ash'ariya da wasu waɗanda aka kira jahamiya nau'in kasuwar mutane kala na biyu shine wanda yana wuce wuri wajen tabbatar da sabubba sai ya zama ya wuce wuri ya shi ya rika fi kaza don haka yanzu ya gama samun komi aini kasuwanci nike ina da jari don haka ba ni da matsala ta komi na rigai na kan masababi magana in shiga cikin matsala babu wannan ma nau'in kala na biyu na kuskure sai na uku wanda shi ya tsaka tsaki wanda ya yi imani da Allah sa'an nan ya rika sababi sa'an nan ya san cewa sababin da ya rika na kasuwanci bai da wani tasiri gare shi in ba da nuhar Allah ba illa dai ya rika sababi ne saboda Allah ta'ala ya yi umarni da a rika sababi kaga wannan shine akan tsawaba. mai gori sababi ya aikata laifi bai kan daidai wanda kuma ya riki sababi kuma ya dogara ga sababi ya wadatu da kai ne bai kallon cewa Allah ka yi mai abu kaza shi ma wannan yana akan kuskure baya akan tsawaba. amma wanda yake akan tsawaba, ya rika sababi ya san cewa kuma Allah ne mai tsayar da sababi da sai malam ya ce wa qaulillahi ta'ala da cewar Allah madaukakin sarki Ulka ce Allah yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa Ulka ce a ra'aitun, a fara'aitun ku bani labari ma ta abin da kuke bauta ma min dunilla wani Allah, ku bani labarin abubuwan da kuke bauta ma wani Allah, in arada lahu, in arada idan Allah ya nuhe ni, bidurri da wata cuta, idan Ubangiji ta'ala yana niyyata da wata cuta ta same ni, halu hunna kashi fatu durrihi to wai halama suna iya kuranye wannan cutar ta Allah wadda Allah ta'ala ke nufar ta same ni kaga amsa ba su iya ba su iya kare shi daga wata cuta da wannan aya kenan ta ainihin 38 a cikin suratul zumar a zuwa ƙarshen aya to sai hadisin mu da malam ya kawo mana an imran ibn hussein radiyallahu an wannan hadisi an karbo daga imran ibn hussein Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare sa ra'a rajulan annabi ya ga wani mutum fi yadihi halqatun ga hannu ne akwai wata munduwa min sufrin ita wannan munduwa an kera ta ne da ƙarhen gaci kamar kofa waya wannan munduwa da annabi ya gani ga hannunsa faƙala sai annabi ya ce masa ma haze wanga abu da kasa ga hannunka mina na ga alamun can ne mi an wanga abu da kasa ga hannunka ƙala sai wannan bawan Allah na sahabin ya ce, Ƙwala hina, ya ce, wannan abin da na sa ga hannuna na sa shi ne saboda wata rashin lahiya da ake ce mata wahina. Ma'ana su larabawa, akwai wata rashin lahiya da suke kiranta wahina, kamar mu ma yanzu nan kaga ana cewa akwai shawara akwai atuni da sauransu to akwai wata rashin layar da suke kira wahina saboda haka ya sa wannan munduwa wadda aka kera ta daga ci da hannun shi menene ma'anarsa ta don ta zama mishi kariya da faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa in zaiha to wannan munduwar ka cire ta cire ta fa ziduka, ita wagga munduwa da kasa ga hannunka dan ta baka kariya ga rashin lahiyar da ake ce mawahina ba ta ƙara maka komai illa wahanan sai rauni ba abinda za ta ƙara maka in ba rauni ba fa innaka law mutta wa iya alaika kai inda ka mutu alhali tana ga hannunka ma aflahata abadan da ba za ka tsira ba har abada in yadda mana cewa kana saye da mun ga Allah ya saukar da ajalinka kuma an karɓe rayuwarka to ba ka tsira har abada rawahu ahmad wa abu dawuda bi sanadin la ba abu dawuda ya ruwaito shi da isnadin da babu laihi a cikinsa nan za mu ga shi sahabi a lokacin da ya sa wannan munduwa ba shi da ilimi akan cewa laihi ya yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya gane shi da munduwa tun da abu ne mai kai mutum ga shirka to sai maza maza ya hane shi cewa cire ta komi ba ta ƙara maka in ba rauni ba in kana ganin kariya za ta baka to ba kariya za ta baka ba raunata ka za ta yi wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya aikata irin wannan aiki kamar wannan munduwar da sahabin yasa kuma shi bai san cewa tana daga cikin shirka ba kuma har ya zo ajali ya ƙare masa yana aikata irin wannan aikin tsakani yi da mutane nan babu shakka mushiriki ne amma a wurin ubangiji subhanahu Ta'ala a ranar lahira wannan Allah shi ya san wani zai yi da shi saboda mi bai sani ba bai samu wanda ya sanar sai ba kamar mu ɗauki waɗanda inda babu inda saƙo ka kai gare ka kaga shi sahabin a lokacin da annabi ya karantar da shi ko sai maza ya bi wannan karantarwa kaga cewa laumuta inda ka mutu tana akan tana ga hannunka to da ba za ka tsira bara abada wannan ya nuna tana da illa da aibi ɗaura wani abu ga hannunka don ka samu ya baka kariya ga jikinka kamar wada akwai ire-iren waɗannan abubuwa cikin mu ina iya tunawa kwanan baya ko kuma ƙila shekara guda ko iye da haka da ya wuce akwai wasu indiya wanda suka zo ɓangaren masu sai da kayan yan ah, kunne da su irin ya dinga sun zo da wasu mundaye wanda wai in kasawa ga munduwa magani ce ta malaria kuma za ta baka kariya daga duk wani abu ba wai labari aka bani ba na zo wurin wani abokina mai irin wannan sana'ar to sai na tarar da ita ɗaya daga cikin su indiyawa waɗanda suka zo da waɗannan na ga in ban mance ba kowace ƙwara guda na munduwar ana sai da ita akan naira ɗari shida in kasa ta za ta baka kariya aka ga mata masu samu kariya daga ciki akwai zobe wai in sun sa zobe nan ba yadda za a yi samu ciki aka duwan ga nau'i na na shirka saboda zobe ko munduwa ba su da wani tasiri wanda suka iya ba da kariya dan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habib in zi'aha cire ta fa inna la taziduka illa wahanan ba wani abu da za ta ƙara maka in ba rauni ba to za mu dai ga akwai abubuwa da dama na cikinmu waɗanda muke aikatawa na kurakurai kamar irin a haihi jariri a ɗauko siliya a ɗaura mishi ga ƙafa ko a samo tsamiya a sa mishi ga wuya da wani ɗan zobe ma'anar wannan wakila kalla a haihi yaro gashi mai jiki dan masu dawa kallo ka wani wata ko wani su canye shi ko <laughs> to wannan gaskiya duk wani abu na wanda nau'i ne na shirka Allah shi ka ba da kariya bisa ga hakika kuma ga Allah nan da ka ba da kariya ya kamata mu dogara amma karanta wani nau'i kamar kila ita fatiha ko wata rukuya ko wani abu wanda yake ya tabbata ka karanta shi don Allah ya baka kariya wannan ba laifi ka yi sallar magariba ka ƙare ka karanta kulun wallahu ahad sau uku قل أعوذ برب الفلق سو أكو قل أعوذ برب الناس سو أكو ta karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi a zuwa karshen ta sau uku ila ka biyar ga uzu kalmatin lahi ta mata min sharri ma khalaq to insha Allah idan Allah ya maka muwafaqa kai haka Allah zai baka kariya har garin Allah ya waye ba wani abu da zai same ka na sharri Wa ya shirya da mu haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka idan gari ya waye ka karanta su Allah yana baka kariya har inda a rana ta hwaɗi kaga kenan da gaban mutum ya ɗauki wani abu da zai sawa ga jiki ne don ya bashi kariya gwan ya rika shirya babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan kenan don haka rataya wani abu don ya baka kariya shirka ta idan mutum ya sani ya koma ɓangaren shirka babba idan mutum bai sani ba yana cikin matsayin shirka ƙarama kamar wada malam muhammad bin salihu usaimin ya ƙara bayani dabra da wannan matsala walau an uqba ibn amirin daga gare shi ma'ana ruwayar imamu ahmad da isnadin da ba laifi a daga uku ba ɗan amir an daga hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anar wannan hadisi ya zama ingantacce kenan ta annabi tsira da abinci su tabbata gare sa ce man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rataye laya fala a Allahu la kada Allah ya cika masa ya rataye laya domin wani buri da yake da shi to kada Allah ya cika masa buri wa man allaka atal, wanda ya rataya daga ko kambe wani ɗan ƙaramin karhu da ake yi ana sawa wajen kafaɗa ko wajen damtse shi ma fala da Allahu kada Allah shi bar shi ma'anar wannan in ya ɗaura wannan ne don niwa Allah ya ka don niya wannan abin ya zama mai kariya don wata wadata da aggare shi kada ta gusa don wata natsuwa da yake ciki kada ta yi kada ta yi ta bashi to kada Allah ya ban mishi wannan wadatar kada Allah ya ban mishi wannan natsuwa saboda mi a shi Allah shine mai bada wadata shi Allah shine mai ba da natsuwa to sai ya zo rimbi ɗan wadata da natsuwa ga wani da ba Allah ba kamar ita wannan laya ɗin ko kuma ita wannan a daga ko kambe da mutum yake ratayawa to sai ya zauna cikin ƙaliku kunci da raɗaɗi watakila, ko kuma a wata fassara aka ce kada Allah ya bar mishi duk wani abu na alheri wanda ya rataye ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu laya ya rataya ko ya rataya daga ko kambe ko makarhu fala wada Allahu la wa fi riwayatin ta ta'allaka tamimatan da ashiraka a wata riwaya duk wanda ya rataya laya ƙiƙa ya shirka na magabata Allah shi musu rahama sun kasu gida biyu dangane da abin da ya shahilaya. Abdullahi ibn Mas'udin yana cikin magabatan da suka ce laya haramun ce walau ko da ta alkur'ani ce akwai waɗanda ka goyon baya ne bisa ga wannan akwai magabatan da suka ce laya in dai ta garin ice ta ko wani abu da an ka dunkule da ba sunan Allah ba wannan laya shirka ta Allah ya haramta ta amma idan ta alkur'ani ce sun ta yi akan cewa ta halarta kenan nan magabata da suka tattauna an samu wani ɓangare ya ta yi da haramcin ta alkur'ani kamar bangaren da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake da mabiyansa da kuma waɗanda ka ganin ba ta haramta ba inda ta Alƙur'ani ce ɓangaren waɗanda suka ce haramun ce sun ɗauki cewa in an karɓar wagga da ta halatta ana yi ita za ta jawo a ɗauko wancan mai sa mutane zuwa ga shirka mutum ya zo ya ɗauko garin ita ya dunkule shi ya ɗarma da niyya ya shi kariya sai ya zama ya rabu da addini da aka sai suka zaɓi cewa barinta ya yi ta saboda abin da take haifarwa na ainihi mutane su haɗa cikin shirka. Da haka kenan wanda ma ya bari bai yi ba ya mahi wanda ya yi na ita layin. Ko da walau ta halatta don gudun a kai ga wanda ita bata halamta ba bata halatta ba ya zama mutum ya rasa addininsa. Inda ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce ma ɗaya daga cikin sahabbansa in ri'a game da abin da ya shayi wancan abin da ya ɗaura na munjuwa fa ha la taziduka illa wa'ana komi ba ta ƙara maka in ba rauni ba na abi hatim ruwaya ibn abi hatim an huzaifa daga huzaifa annahu ra'a rajulan shi ma Uzaifa ya ga wani mutum fi yadihi haidun ya rataya wani silali ga hannunsa min al'umma na masassara an ɗaura mai wani silale da ma'anar cewa wannan silalen shine maganin masassara faƙaɗa abu sai huzaifa ya kace shi kamar yadda ake ɗaura ma 'yan mu ƙanana da ake haifa mana siliya ko tsamiya ko zobe kamar da na ambata a da in ka zo wurin ganin wannan jaririn an ɗaura mai to ka cire sai a karantar da su cewa wannan bai da wani tasiri mai tasiri da ba da kariya shine Allah bayan da ya katse wannan silalin da ya ɗaura wai don ya ba shi kariya dangane da masassara wata laƙaulahu sai karanci faɗin Allah cewa wa ma yu'minu akasaruhum billah mai yawan su ba su imani da Allah ba illa wa hum mushrikun washe su suna yin shirka mai ya yawa daga cikin al'umma ba su yi imani da Allah ba wace abinda suka yi wato shirka ne amma kamar da muka ambata ɗazu cewa idan ya zamana hanya ce ta ilimi na sanin wani abu na sababi amma akan ilimi ba akan jahilci ba ya zama bisa ga hanyar shari'a an san wani abu wanda sababi ne na magani kuma ka yi unhani da abin nan ba ka aikata laini ba misali kamar zuma kamar zuma wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin zaman zuma magani kuma a cikin suratun nahl Allah ta'ala ya ambaci zuma fihi shifa'un linnas ita zuma akwai wata warkarwa da ake samu gare ta ga mutane ma'ana sababi ce ta samun waraka kamar kila cikin ka baya da lahiya kana shan zuman nan a dalilin Allah ya baka lahiya sai ya baka lahiya ko kuma kana da wani wuri da kake da wata jimuwa ta daɗe ta warke ba sai ka rinka sa masa zumar ka gani da izinin Allah sai Allah ya sa wannan wurin ya game ya zama ka samu lahiya Haka kuma kamar karanta alkur'ani wanda shi ma Allah ya yi bayanin ƙur'ani waraka ne ga mutane wa nunazzilu min alqur'ani in ji Allah ta'ala ma huwa shifa'un muna saukarwa daga cikin alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatun lil kuma ya zama jinkayi ga mutane wannan bangaren alqur'ani kenan an yi istimalin qur'ani Allah ya bada lahiya ba aikata laifi ba kuma baka yi shirka ba ko kuma abin da yake ta hanyar jarrabawa an gwada an gani cewa wannan abin yana yi kuma yana da amfani yana sauƙaƙa raɗaɗin rashin lahiya wannan ba laifi ba komai a aiwatar da wannan abin za a yi shi bayyana ƙarara kuma baka yi laifi ba misali kamar mutum ba shi da lahiya Allah ya jarabe shi da ciwon hannu kuma ana hasashen hannun nan ya yi ruwa sai a ɗauko wuta a yi mishi tsakiya to wannan tsakiya kamar wadda an ka jaraba an ka saba sai ta zama sababi na samun sauki da barin jin zoji da raɗaɗi ga wanda yake Allah ya jaraba da wannan kiyon hannu sai kaga kawai ya samu waraka da aka irin wannan babu wani abu da za a danganta shi cewa an aikata laihi ko an yi shirka a sababi ne bayyananne wanda yake kuma an riga an jarrabta shi kuma amfani ne ya bayyana da haka babu wata jayayya ga irin wannan wanda akwai jayayya wanda zai zo ne ya tsaye matsayin ubangiji ta'ala an ɗauki cewa shi ne an mai ba da kariya to gashi kuma mai ba da kariya bisa ga hakikani shi a Allah babu wani wanda ka iya baka kariya in ba Allah ba bisa ga ne. to malami ya muna bayani cewa a cikin hadisin ga muka karanta akwai dalili na wasu fa'idodi masu yawa da aka iya samu na ɗaya daga cikin fa'idodin da muke samu a cikin hadisin da muka karanta na cewa wani bawan Allah ya ɗaura wata munduwa ga hannu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gani ya hana mishi kuma ya yi bayanin zama abin shirka to akwai abin da yake ya kamata ga duk wanda yake niyyar ya yi musu ga wani abu da an ka aikata kaga mutum ya yi wani aiki na laihi to ka tambaye shi don kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mai ɗaya kai cire munduwan nan ba a'a sai da ya mai tambaya mi a dalilin da ya sa kasa samu munduwar ga sai ce mai ya sa ta ne saboda wata rashin lahiya da ake ce ma wahina don ta ba shi kariya da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cire ta kaga kenan kamin ka yi ma mutum hani to ka bincike shi abu na biyu wajabcin gusar da munkari idan ya zama daga abu munkari ne maras kyawu kuma ka ga abin nan kuma kana da dama da kudura da za ka gusar da shi ta hanyar bayani wannan sai ka gusar da shi yana daga cikin fa'idar da muka sama a cikin wannan hadisi fa'ida ta uku su dai sabubba ba su da wani tasiri wanda ake iya hukunta su ga shari'a ko ga ɗabi'a sai wa abin da aka riga aka gwada aka ga cewa wannan sababin yana amfani ga 'yan adam an gwada an gani to shi kenan ko kuma an gwada an ga ba amfani misali kamar irin na tsakiya ko wani abu kaga wani sababi na kuma an ga yana amfani an yi wannan na daga cikin fa'idar da muke samu a cikin wannan hadisi da muka karanta fa'ida ta hudu muna samun fa'ida cewa ɗarma wani abu na munduwa da abin da ya kama da ita, saboda ɗunguje bala'i ko ɗauke bala'i bayan saukarsa, to wannan yana daga cikin shirka, don ga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa, inda ka mutu tana a hannunka da baka tsira ba har abada. Fa'ida ta biyar, ana lura da ayyuka ƙarshensu aka lura da shi Ko wani irin aiki to ƙarshe ne aka lura da shi da aka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gamu da shi ya umarce shi ai kaga ya cire ta kenan ya bar godabin da an shirka zuwa ga dawowa ga godabin da yake na ainihi wato shari'a da aka kenan babu makawa duk wani abu da ɗan adam zai yi to ya tsaya ya bincika ya gani ya san hukuncin abin nan da zai yi ba sai ya yi ba akwai buƙatar sanin ka san hukuncin abin da za ka yi ba sai ka aikata ba da sai malam ya ce fihi masail a cikin wannan babe akwai matsaloli kamar haka ta ɗaya daga cikinsu ai fi hadal babi masail akwai matsaloli cikin wannan babi matsalar farko al'ula at-tagalizu fi lubsil khalqa tsanantawa game da sha'anin daura munduwa wal ko silali wa nawihi ma da abin da ya kama da su limithli zalika saboda irin wannan liqauli don cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zi'a la taziduka illa wa ana ɗebe ta ka cire ta ba ta ƙara maka komai in ba rauni ba wa yi alaika ma aflata abadan da ka tsira da ka mutu tana a hannunka da baka tsira ba har abada wa hadha taglizun azim wannan ko tsanantawa ne mai girma fi lubsa hadhihi al a cikin ɗaura irin wayannan abubuwa wa ta'alluqu biha ko ratayuwa da ita idan yi yawo ko ma ka je wasu garuruka waɗanda wannan da'awa ta tauhidi ba zai musu ƙari ba za ka ga kuma kamar takara ne duk shagon da ka zo sai ka ga an ɗaura ƙaho da laya ko bakin gida an ɗaura ƙaho da koma ina in ka shiga kaga in kana ba ko sai ka yi ta mamaki amma kowa da shago da gida da ko'ina akwai waɗanga abubuwa da kuma in ka diba sai ga ina na za ka fara da'awa kila ma kai ba ko kake ko kasuwanci ya kai ka Ba ka wuce sati guda ba amma ga jama'a nan kowa haka yake to ta ina za ka yi Ka ga akwai ƙalubale? Ta wannan kenan gashi nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yayi hani game da wannan to attaniya mas'ala ta biyu anna sahabiya hakika wannan sahabi da ya daura wannan munduwa laumata mata wa inda ya rasu tana a hannunsa ma aflaha da bai tsira ba wannan gashi ko sahabi to ina ga wanda ba sahabi ba wanda a can nesa ga tsira saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi yayi bayani a cikin ihya'us sunna wa ikmalul bid'a shi mujaddadi yake bada labarin kansa yana cewa mu ko ga ƙurar takalmin sahabban manzan Allah ba mu kai ba in ji shi kaga mu ko kila ko ga ƙurar takalmi ne ba mu kai ba shi shi mujaddadi ba tun daga asarun nan misali muna gani na ayyuka alheri da ya gabata ya yi da'awa cikin addini ya yi rubuce-rubuce na addini ya yi yaƙi na addini ya yi jihadin addini kuma amma yana cewa ba su kai ga ƙurar takalma na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wurin daraja to bale muwa wanda mun san cewa ya ba mu tazara mai nisa da haka kenan in dai har sahabi an ce inda ya rasu. tana ga hannunsa da bai tsira ba to ina ma ga wanda ba sahabin ba asalisa matsala ta uku annahu lam ya'zur bil jahala shi ba a yi masa uzuri ba don yana da jahilci saboda yanzu misali nan ga abin da ya shahida awa, idan ka ga mutum ya yi wani kuskure kai, yi wuf kai mai gyara bai jama'a ba za a ci nasara ba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam tun da shirka ne wanga abin wannan babu wani jinkiri yau in kaga mutum da irin wannan to ka gayyace shi gehe sai ka nuna mai ko kuma ka roƙe shi ya baka izini ka yi mai nasiha bisa ga abin da ka gani mai yiwa ko Allah ya sa ya karba lokaci ko to shi kenan insha Allah a za mu tsaya daidai wannan gaba ma'ana akan matsala. ta uku daga cikin masail na wannan babi cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi masa uzuri ba dan ya jahilci wannan ya dauko mun duwa ya daura muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya da Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana ya sauƙaƙa ma al'umma musulmi al'amuransu Allah subhanahu wata'ala ka ƙara amintan mana da ƙasarmu mu ka ƙara zaune mana da ita lahiya ka saukan mata alhairi da albarka Allah yan uwan waɗanda a cikin fitina kamar mutanen zamfara Allah ka ba su aminci da zama lahiya Allah ka aminta su Allah ka zaunashe su lahiya ko kuma Allah ka ƙara amintashe mu ka zaunashe mu cikin aminci albarka alqur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك